Consideration is being given to the expansion of the CCTV monitoring system across major cities. Shugaba Buhari ya bayyana shirin kafa kyamarorin binciken tsaro a biranen Najeriya don yunkurin zamanantar da lamuran tsaron. in za a tuna buhari ya yi alwashin ne a taron da rundunar 'yan sanda ta shirya a abuja inda har ya kara da bayyana shirin daukar karin 'yan sanda dubu goma da kai tsaye bai ce su za su ke sarrafa na'urorin ko zama cikin shirin ko ta kwana in an gano wata gadar zare mukarrabin shugaban kasan sanata hadi sirika ya yi sharhi kan sabon shirin bai yiwa a yaƙi da muyagun ayyuka ba tare da kimiyya da fasaha ba wanda zamani ya bada gwamnati da shuɗe sun yi ƙoƙarin su yi sun kasa dan akwai waɗanda suka fi ƙarfin doka inda ya kashe kuɗin al'umma kuma abun bai yi kasan akwai lahin shugabannin gwamnati da suka kyale hakan ta faru shin wannan shiri zai yi nasara in an duba irin ɗimbin kuɗin da za a bukata da ma albashin waɗannan dubban 'yan sandan da ake shirin ɗauka hassan gimba shine editan jaridar leadership ta juma'a kawo yanzu dai ba abun da buhari ya ce zai yi da bai yi ba so idan ya ce zai yi na ga ya san ta yadda zai samu kuɗaɗen nan ya wannan abubuwan kakkamanta fa ya fita kasashen waje kuma mishi alkawari duk abun da ya shafi tsaron najeriya za su taimaka but uh, shi wannan na'urori din muhimmancinsa shine kamar abun da da muke da shi wanda kuma yanzu dole ne a yi shi a uh, don wannan abubuwan da ke addabar mu wato abun da turanci ake kira community policing kowane mutum yana duba me ke faruwa a yanayi a wajensa kaga gida ba kowa a ciki mutane na shiga da fita me yake faruwa ka ga mutum tafiyan shi ba daidai ba ko shigan shi ba daidai ba ka kai kara ga hukuma shi zai taimaka yanzu ka lura a bangkok an tada bom amma ana tada bom abuman nan ta kamarorin su suka gano waɗanda suka je suka ta da bom din yanzu gashi nan hoton su a ko'ina ana neman su akwai masu lura da shi ah wannan me ya ajiye nan da nan za su iya waya jami'an tsaro da ke wajen kan cewa wani mai kama kaza da kaza fa ya zo ya aje abu kaza ai sauri a a duba menene a ciki kuma ga yanayin sa shi ma a bi shi a ga me zo da shi so suna da muhimmanci sosai so daga sun ga wani abu wanda ba daidai ba su kuma za su yi waya a wasu jami'an tsaro da ke kusa da wannan kamera da suka gabu sai su yi musu bayani to ku je ku duba abu kaza zai taimaka gaya ma'aikatu da cibiyoyin tsaro kan yi amfani da irin waɗannan kamarorin don amfanin kansu a nan najeriya inda wannan shirin ya tabbata zai zama matakin samawa talakawa kariya daga 'yan ta'adda Ko a nan titunan Abuja akwai irin waɗannan kamarorin a wasu manyan tituna da da alamu tun gwamnatin da ta shuɗe ba faɗaɗa aikin ko fayyace yadda na'urorin shin sun yi tasiri ne ko ko baturansu sun yi sanyi. Nasura da mai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.